كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani yaro ne zai shiga addinin musulunci za ka musulunta ba ka tsoron gidanku to me baka sha'awa kake so ka shiga addinin musulunci hmm. to shekarar ka nawa shekarar ka nawa shekarar ka ka kai ashirin ma a makaranta kake sakandare kake yanzu a wace makaranta kake sakandare aji nawa js2 to to kana wani ne ya matsa maka yace sai ka shiga musulunci ko ko kai ne kake sha'awa to baka jin iyayenka za su matsa ma to to zan gaya maka musulunci da abin da ake zama musulmi da shi in Allah ta'ala muna roƙon ya tabbatar da kai ya tabbatar da mu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah iyayenka wani addini suke yi to babaka fa to sai ka bi addinin babanka eh to sai ka bari kuma ka koma bangaren na babanka to yanzu baba taka tunda ka da bangaren babanka ba za ta damu ta hana ka musuluncin ba ta dame ka sai ka gudu a wace unguwa kake libati ok ta nan tsallake to shikenan yanzu akwai 'yan kwamitinmu me sunan da aka sa ma da sunanka wanda kake amfani da shi bitrus to yanzu bitrus kaga ba suna ne da ya dace wani suna kake so yusuf yace da sunansa Bitrus amma yanzu a dinga kiransa Yusuf to daga yau sunanka Yusuf a wace secondary kake okay Jalo Waziri Secondary School to insha Allah ga 'yan kwamitin mu nan za su yi maka bayani kuma za su samu iyayenka insha Allah ba abin da zai faru don haka Allah ya tabbatar da kai a musulunci 'yan kwamiti gashi nan sai a tsaya a kalli matsalarsa da kyau a ga yadda za a shawo kanta Allah tabbatar da kai a musulunci ga ɗayan nan ma ya shigo shi ma za ka shiga addinin musulunci za ka shiga addinin musulunci kai kake so ka shiga ko wani ya takura ma dole to barin gaya maka abin mutum ya faɗe shi ya zama musulmi ashadu abin na faɗa za ka faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace kace na shaida ba wanda za a bauta wa da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace kuma daga yau ka shaida Allah ya aiko annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da musulunci ka yadda manzon Allah ne daga yau ka yadda to me sunanka ana kiranka me hagaye to to hagaye yanzu ta ba za a ci gaba da kiranka hagaye ba me sunan da kake so yanzu a musulunci Ibrahim ice maimakon hagaye da ake kiransa da shi a addininsa na da da ya bari yanzu a dinga kiransa Yusufu Ibrahim na'am Ibrahim to ka zaɓo babban suna annabin Allah ne wanda Allah ya kama sunansa sau 69 a cikin Alƙur'ani kuma shi annabawa kusan da yawa ta zuriyarsa suka fito da haka Allah ya tabbatar da kai a ina kake daga ina ka fito daga kaltungo to a hannun wa kake yanzu to shi kanin baban naka wani addini yake yi to ba zai takura maka ba yanzu ka musulunta Eh. Eh. da aka yanzu kana gade ba matsala ko kana karatu kana karatu ka kai ss 3 SS3 kake a wace makaranta to yanzu fa yanzu a ina kake secondary din to yanzu ai zaka ci gaba da karatu dole insha Allah har university sai ka dage ka dage kaga kai karatu kaji ko ka tsaya kai karatun addini kai karatun zamani ka zama babban mutum wanda za a yi takama da kai daga yankin da ka fito muna maka Allah ya tabbatar da kai a musulunci akwai wani ma zai shigo ya musulunta shi za ka shiga addinin musulunci a daga ina ka fito adamawa wani gari a adamawa ina hong ok sunan wani yanki ne iyayenka suna da rai wani addini take ita babar taka to yanzu ka zo za ka musulunta kana gaba za ta matsa ma ba ok ka ma riga ka shiga musulunci a wajen waka musulunta a maiduguri to ya kai kai maiduguri waye naka a maiduguri ka je maiduguri eh dawo yanzu nan a wajen wa ka sauka nan wajen wa ka sauka nan alhaji hamusu a ina yake to to za mu nemi alhaji hamusu tun da kai ka shiga addinin musulunci ai ba fita kai ba ko baka fita ba ai kana na a musuluncin eh ai yanzu karantar da kai za a yi ai za ma za a baka ilimi ai ba za a baka haka ba abinda muke nufi dama ka riga an cusa maka musulunci ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ka riga ka yadda da wannan aiko to amincewa ka da wannan ai yasa ba sai an sake jaddada maka kalmar ba abinda za a yi shine yanzu za a nemi wannan alhaji hamisin yan kwamitin mu za su neme shi yanzu a bincika duk abubuwan nan da ka faɗa a tabbatar da menene yake faruwa in ya so sai a ga inda ya kamata a sa ka yi karatu ka tsaya ka kwantar da hankalinka ka nutsu za a nemi iyayenka za a bincika a tabbatar da abubuwan nan duka sai kuma a zo a sa ka a makaranta ka ci gaba da karatu kai ta addu'a kuma ka dage ka yi karatu Allah ya tabbatar da kai a musulunci me sunanka na da Elisha to yanzu wannan aka canza maka lokacin da kace ka musulunta Ibrahim yanzu sunanka Ibrahim kenan to shikenan za a ci gaba da kiranka Ibrahim yan kwamitin yanzu za su je su akwai waɗanda muka da fannoni daban-daban akwai lauyoyi akwai ma'aikata akwai malamai akwai kaza duk waɗannan abubuwan da ka faɗa yana dan duk za a bincika a tabbatar da su kuma ga irin gudunmawar da za a baka saboda haka Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا نان أتكين سورة محمد وسورة قتال زام تاش آية تبقي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya na amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, mun je al'imanu, ƙaunin bin lisani, amalun bin arkani, wa atiƙadun fil jinani, ya zidu ta'atin rahmani, wa yankusu bi ta'atin shaitan. Idan Allah ya kira masu imani, su ne waɗanda suka gasgata Allah da manzansa, sannan imanin nan ya samu gindin zama a cikin zukatansu. imanin nan ya zama sun furta shi a bakinsu imanin nan ya zama sun aikata shi da gabansu wannan shine imani qaulun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yana da usul guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi sannan yana da rassa 77 al imanu bid'un wa saba'una shu'ba a alaha qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imatatul aza an tariq wal haya'u shu'batun min imani in tansurullaha idan kuka taimaki Allah ma'ana kuka taimaki addinin Allah yansurku shi ma Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da ƙafafuwanku. wannan shine sharaɗin. Allah ya kira masu imani ya ba su sharaɗi in sun cika sharaɗin su ma za su ga Allah ya cika sharaɗinsu idan ba mu ga sharaɗi ya cika ba to laifin daga ɓangarenmu ne don Allah ya gama mutunta mu ya gama girmama mu ya gama ɗaukaka mu ya gama ƙimanta mu da ma ya kira mu kenan ya san da mu yana sane da mu kuma ya mutunta mu Ya ce ya kun ga harfu nida wa bani ala sukuni la mahalla lahu min al-irab Ayyu na kira mabanin ala dami fi mahalli raf'in ya ayu wa huwa mudaf ko ha ha kalimatu tambi mabani ala sukuni fi la mahalli lahu min al mausul. الذين اسم موصول بدل من أي التي تقدمت مبني على الفتح في محل رفع آمنوا جملة من الفئل والفائل لا محل له من الإيراب صلة الموصول إن حرف jazmin wa shartin mabaniin ala sukuni la muhalla lahu min al-i'rab tansuru fi'lun mudari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal af'al al-khamsatu turfa'u bi thubut an-nun wa tunsabu wa tujzamu bi hazatiha والواو ضمير متصل مبني على sukuni fi محل رفع fa'il واسم الجلاله Mansubin ala ta'zim maf'ulun bihi mansubun ala ta'zim in tansurullah aina aljawabu wal jaza yansurku yansur shine jawabu shart majzum alamatu jazmihi as-sukunu ala akhirih yansurkum wal fa'il damir mustatirun taqdiruhu huwa wal kaf damir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasb maf'ulun bihi wal mim harfun dula ala jam'i adh-dhukur mabni ala sukun in tansurullaha in kuka taimaki Allah ina jawabi yansurku kuma zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da kafarku ba za ta dinga rawa ba waɗannan abubuwan guda biyu da Allah zai wa muminai baka nasara a harkokinka na addini da harkokinka na rayuwa da tabbatar da kafafuwanka ba za su yi rawa ba su ne rayuwar gaba ɗaya ai ba abin da ɗan adam yake so irin taimakon Allah ba kuma abin da ɗan adam yake so irin a tabbatar da shi akan musulunci har ya mutu waɗannan abubuwan guda biyu saboda mahimmancin su ne Allah ya tanana ta su a gurare daban yana gaya muminai wata ran ya sa sharadi wata ran ya ce ya taimake su in sun cika sharaɗin. kamar da yake cewa wa nasarakumullahu bi badarin wa antum azilla hakika Allah ta'ala ya taimake ku a yakin badar lokacin kuna kaskantattu ku fi ɗari uku da sha ba mutum dubu suka tinkare ku amma Allah ya baku nasara kuka yi nasara a kansu laqad nasarakumullahu fi mawaqina kasira haka Allah ya taimake ku a gurare da dama inda kuke fafatawa tsakaninku da makiya Allah Allah ya dade yana baku nasara shine Allah yake faɗa yake cewa nasarnahu min alqawmi allazina kadzabu bi ayatina akwai annabawan da Allah yake cewa na taimake shi akan waɗanda suka ƙaryata ayoyina wa nasarnahum fakanu humul ghalibin Allah ya ce mun taimake su sai suka zama su ne masu rinjaye da lokacin da sahabbai Allah yake tuna musu game da ni'imar da ya musu kan mutum ya ga cewa in ya yi wa addini aiki da kuɗinsa ko da dukiyarsa ko da mukaminsa ko da iliminsa ko da matsayinsa ko da wayansa ko da hikimarsa ko da dabararsa kai ya ɗauka ya taimaki Allah shi yasa Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan ma ku taimake shi ba kuna aina Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru thani yathnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wani gudu yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya lalle mu masu taimakon manzannin mu ne da waɗanda suka yi imani tun anan rayuwar duniya wani gudu yace bi nasrillah yansuru man yasha ana samun wato nasara ne da taimakon Allah Allah na taimakon wanda ya ga dama shine mabuwayi mai rahama wa yansuruka Allahu nasaran aziza Allah shine yake taimakon ka taimako mabuwayi in yansurkumullah fala ghaliba lakum idan Allah bai ba ku nasara ba ma'ana in Allah bai taimake ku ba ba ku da rinjaye ba yadda za a ci nasara in ba da taimakon Allah ba wala yansuranna Allahu man yansuruhu kuma Allah yana taimakon wanda ya taimake shi shine ma'ana in Allah yansurku yansuranna Allahu man yansuruhu wal ya'lamu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib anta maulana fansurna alal qawmil kafirina da kama nasara ala inna nasarallahi qarib in dai an tsaya an ba addinin Allah an yi abin da Allah yake so Allah yake to taimakona na yana nan kusa da ku kuma za ku ci nasara a cikin rayuwarku wa yuthabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da kafafunku dan kafa ba ta tabbata zuciya ta tabbata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit ala dinika ya Allah mai tabbatar da zuciya ka tabbatar da zukatanmu akan addininka kada mu rida malamai sun ce abubuwan da ke taimakawa mutum zuciyarsa ta tabbata a musulunci ba za ta dinga rawa ba abubuwa ne guda goma sha uku in dai ka saka rayuwarka akan wannan sikelin to Allah zai taimake ka ka tabbata akan musulunci Allah ya tabbatar da mu na ɗaya zikirullahi ta'ala yawan ambaton Allah yawan karatun Qur'ani yawan istighfari yawan hailala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim zikiri salatin annabi istighfari yawan wannan azkarus sabahi wal masa ad-dukhul wal khuruj cin abinci shan ruwa tashi zama shiga fita kwanciya tashi waɗannan azkar da ke cikin hisrul musulun, in mutum ya riƙe su to suna cikin abin da ke tabbatar da mutum akan musulunci na biyu qalabul ilmu shari'i neman ilimi na shari'a mutum ya dinga karatun addini ka karanta fiqh ka karanta hadisi ka karanta ƙur'ani ka fahimci me Allah yake so a yi ka dinga yi me Allah yake so a bari ka dinga bari wannan yakan taimaka wa mutum ya tabbata akan musulunci na uku iltizamul amali salih mutum ya lazumci aiki mai kyau ka dinga yin sallah akan lokaci ka dinga kyautata wa iyayenka ka dinga sada zumunta ka dinga sadaka ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ka zama mai tausayi ka zama mai mutunci ka zama mai cika alkawari ka zama mai rike amana duka waɗannan sukan sa mutum ya tabbata akan wato musulunci sannan abu na hudu qira'atu siyarul anbiya wa salafus salih yawan karanta tarihin annabawa da abin da suka fuskanta na matsaloli da haƙurin da suka yi da nasarar da suka ci da kuma karanta tarihin magabata karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da juriyar da suka yi da tabbatar da suka yi da aikin da suka yi ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ga yadda kafirai aka yi masa tayi an masa tayin kuɗi an masa tayin mata an masa tayin mukami an masa tayin kaza har ma ƙarshe ma an ce wani bai da lafiya za a haɗa kuɗi a nema masa magani kuma an zo an samu amminsa aka ce ya ja kunnensa ya daina wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya am Ka ga ranan nan da kake gani da za su samu iko su je su jona itace a jikinta ya kama su zo su manna min a jikina ina jin raɗaɗin zafi ba zan daina kiransu ga addinin Allah ba sai daina mutu akan haka wannan ita ce ingantacciyar waya akwai ruwaya da yake cewa da za su ɗora rana akan tafin hannuna ina jin tsananin zafinta sannan tafin hannuna na hagu su ɗora wata ina jin tsananin sanyinsa akan sai na bar wannan lamari ba zan bar shi ba sai dai na mutu wajen isar da shi to wannan hadisin shi da'ifi ne wancan na su kunno wuta din shi yafi inganci sannan mutu ya duba tarihin Ammar bin Yasir Ammar gida ne mai albarka akwai babansa Yasir akwai babarsa Sumayya akwai wansa Abdullahi akwai shi kuma Ammar wannan gida din gida ne mai albarka aka dinga musu azaba baban ya musulunta babar ta musulunta ɗan ya musulunta wan ya musulunta aka dinga gana musu azaba shi nasa mai suna abdullahi aka hau da shi kan dutse aka gangaro shi ya mutu babarsa aka caka mata mashi a gaba ta rasu babansa aka shaƙe shi sai da ya daina numfashi aka zo kansa aka ce to kaga an kashe babanka an kashe babarka an kashe wanka saura kai saboda tsoro ya firgita ice me kuke so in faɗa suka ce ce ne kaza ya faɗa suka kyale shi sai taho yana ta kuka izo wajen manzan Allah sallallahu alaihi sallama manzan Allah ya tambaye shi me ya faru ice matsa mun suka yi na faɗi kaza da kaza ice ya kake jin zuciyarka ice zuciya ta kam gam take ta gamsu ice to in sun takura ma ka sake komawa shine dalilin ma da malamai suke kafa hujja na saukar ayan nan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to sannan ka zama irin bilal Bilal bin Abi Rabah an masa azaba an dake shi an taka an ƙona an ja a ƙasa an sa shi akan yashi mai tsananin zafi irin yashin maka wanda an kaɗa ko rogo ko gwaza ko makani ko dankali ko doya kai rami ka tura ta karfe da yashi ka bata minti biyar ta da ku amma na ake kwantar da bilal a ɗauko dutse a ɗora masa a ruwan ciki amma bilal bai taɓa gezau ba tun yana la ilaha illallah har ta kasa fita saboda tsanani ya koma yana ahadun ahadun ahadun din ma ta kasa fita sai daga dan yatsa kawai daya cewa yana nan dai akan ba abu bauta da gaskiya sai Allah har Allah ya zo ya kubutar da shi ka zamo kamar Ka'ab bin Malik wanda bai fita yaki ba suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fita yakin abin nan taboka shi bai je ba aka tambaye shi me gaskiyar dalilin da yasa baka je ba ce ya rasulallah da gaban wani mutum na tsaya ba kai ba Allah ya bani iya jidali da iya magana da na san yadda zan kare kaina to amma kai in mutum ya maka ƙarya ma kace ka yadda Allah zai iya saukar da aya kuma ya ce bai yadda ba saboda haka gaskiya ban je yaki ba ko bani da wani dalili tabbatacce ganganci ne ai mun hukunci haka ake so in kai kuskure ka ce nayi kuskure iri kaza ina neman afwa wannan sabati ne shi ma saboda haka haka na mutu ya karanta kisa imamu ahmad bin hanbal da irin tsananin da ya fuskanta dan shi ma zai ga abubuwa irin wannan shi yasa mu'mina suke addu'a rabbana afrij alaina sabra wa thabbit aqdamana Allah muna roƙonka kwararo mana hakuri ka tabbatar da kafafuwanmu rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ka tabbatar da kafafuwanmu shine Allah ta'ala yake cewa izu hi rabbuka ila an annima akum fa thabbitul ladzina amanu lokacin da Allah ya wahayi zuwa ga mala'iku ya ce ina tare da ku ku tabbatar da masu imani shine Allah ta'ala ke yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah da aka karanta tarihin magabata shine abu na hudu da ke tabbatar da mutum akan hanya na biyar mumarasatu da'awa ila Allah ka tashi ka kama wa'azi da karantar da mutane saboda Allah yakan sa zuciyarka ta tabbata ka tafi wa'azi kauye ka je kauye ka je kai wa'azi ka je ka karantar da mutane ka je kai aikin Allah ka zo ka shiga cikin wato kwamiti na addawa wanda ake kira zuwa ga addinin Allah da karantarwa da taimako in kana ciki zaka ji zuciyarka tana laushi saboda kullun zaka dinga jin tausayi kullun zaka ga abin tausayi kullum ba za rasa aikin da za ka yi ba yau a tura ka wani ya musulunta ƙauyensa akwai rigima ka je ka samu wani akwai matsala wani matsala shi kan kansa ne matsala, wani iyayensa ne matsala wani abin duk wannan aikin ka saba da shi sai zuciyarka ta tabbata sannan abu na shida a as Saliha, ka yi abokai na kwarai idan mutum yana son tabbata akan hanyar Allah to ya canza abokai kada ka dinga zama da abokan da suke ba na kwarai ba sai su cutar da kai sannan na shida tajannubul ama tajannubu amrin lahawi wal mutum ya dinga nisantar wajen wasa da wajen hira da wajen gulma da wajen yi da mutane da gurin da zama a gurin bashi da wani amfani to mutum ya nisanci wannan gurin na takwas a taammulu fi imal janna mutum ya dinga tunani akan ni'ima aljanna zai sa ka dinga kwaɗayinta har ka zama ka sa rai kana aiki na kwarai don ka je cikinta sannan na tara a wa azabun nar mutum ya dinga tunanin azabar wuta in ana maganar wuta sosai ya dinga neman tsari sannan na goma tazakkurul maut mutum ya dinga yawan tuna mutuwa yana tunanin gamuwarsa da Allah sannan na goma sha ɗaya azabul kabari mutum ya dinga tunanin azabar kabari sannan na goma sha biyu yawan addu'a mutum ya dinga addu'a ba da musamman wannan addu'a da annabi ya mana ya muqallibal qulubi sabbin qulubana ala dinika allahumma ya muqallibana ala dinika ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aynin la ilaha illa anta mutun yana wannan to insha allah allah zai tabbatar da zuciyarsa allah ya da mu wallazina kafaru haqiqa waɗanda suka kafirta fata'asal lahum tir ta tabbata akan su malam fara'u ce ai fa ata asahumullah Allah ya halakar da su wa du'a'u qad yajri majral amr wan nahyi wa qala ibn qutayba huwa min qawlika ta'astu ay asartu wa saqattu mutun ya tuntube ya fadi shi ake sa ta'asal lahu tur da shi wato faduwa ta tabbata a kansa malam zajjaju yace at-ta'asu fil lugha al-inhidadu mutun yana sama ya gangaro ko yana tafiya ya tuntube ya fadi ya fasa baki shi ake kira wal tuntube da faduwa shi ake kira wato at ta'asu, to Allah ta'ala ce waɗanda suka kafirta fa ta'asal lahum halaka ta tabbata da rikitowa daga sama zuwa ƙasa akan waɗanda suka kafirta wa adalla a'malahum kuma Allah ta'ala ya tarwatsa ya ruguza ayyukansu gaba ɗaya ba karbabbe to me ya faru ga haka sai Allah ya ce zalika ai allazi fa'alahu bil mu'minina minan nasari wa bil kafirina min min damari abin nan da Allah ya aikata ga muminai na basu nasara da kuma abin da ya aikata ga kafirai na rugurguza su bi annahum karihu saboda su kafirai sun kyamaci sun ki ma anzalallahu abinda Allah ta'ala ya saukar sun ki da Allah ya saukar fa ahbata a'malahum don haka Allah ta'ala ya ɓata ayyukansu ya ruguje su wa ƙadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura afalam yasiru fil ardi Allah ta'ala ce shin ba za su yi tafiya a ban ƙasa ba ba za su yi tafiya a ban ƙasa ba ba za su yawo a duniya ba fayanguru su duba su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen wanda suka gabace su ya kasance waɗanda suka yi kafurci da waɗanda suka yi laifi da waɗanda suka sabawa Allah ya ya ƙarshen su ya kasance dammarallahu alaihim Allah ta'ala ya dammara su ya darkake su ya tarwatsa su ya rugurguza su ya musu ta dalira fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin Allah ya tarwatsa su ya rugurguza su ya gama da su walil kafirina amsaluha su ma waɗannan kafiran suna da kwatankwacin irin wannan rugurguzawar da irin wannan dambarawar ai amsalu tilkal aqiba su ma suna da irin wannan sakamakon ma'ana an halakar da fir'auna da hamana da karuna da sauran kafirai to duk wani kafiri ya jira ta su halaka yasa Allah ce alam nuhulikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimina Allah ya ce ba mu ne muka halakar da na farko ba sannan muka biyar da masu bunsu to haka muke aikatawa ga dukkan miyagu har duniya ta tashi fa kullan akhazna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah yadhlimuhum alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati imad allati lam yukhlaq مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد الله yana nan yana jiran kowa kuɗi gare ka ka kan garewa Allah saboda kuɗin zaka jira mulki gare ka ka kan gare wa Allah saboda mulkin Allah na jiran ka. ilimi gare ka ka kan gare wa Allah saboda ilimin Allah na jiran ka. kowa akwai ranar ƙarshe akwai ranar ƙin dillaji zalika bi anna Allah Allah ta'ala ce kuma haka nan sakamakon da aka yi ga muminai din bi anna Allah maulal ladzina amanu cewa Allah ta'ala shine majibincin wanda suka yi imani wa annal kafirina su kuma haƙiƙa kafirai la maula lahum ba su da majibanci ba su da masoyi ba su da mataimako ba za a taimake su ba na'am والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي من قريتك التي أخرجت وجدت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي فيها Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala, lazina amanu, yana shigar da waɗanda suka yi imani, wa amilu salihatu suka biyar da aiki na ƙwarai, jannatin, Allah yana shigar da su aljannatai, ta jari min tahtihal anharu. al'anharu shi ne fa'il, ai, tajaril anharu min tahatiha, ƙoramu suna gudana ƙarƙashin wannan aljanna, wanda za a fassara mana waɗannan ƙoramu guda nawa ne kuma menene a cikinsu. Wallazina kafaru, haƙiƙa waɗanda suka kafirta, ya tamatta'una suna jin daɗi a duniya, wa ya suna cin abinci. kama akulul an'amu kamar yadda dabbobi suke cin abinci wannaru naru masawan lahum wuta ita ce makoma a gare su shi kafiri duk daɗin da yake ji na banza na wofi ne shi yasa Allah ce la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir kada jujjuyawar kafirai da manyan gidajensu da manyan motocinsu da jin daɗinsu da gyara garinsu da gyara kansu duk wannan kada ya burge ka mutukar mutum ba shi da imani to kamar dabba ce yanzu mutum yana da akuya za ka yi kamar tausayinta yake ji ya siyo mata dusa ya siyo mata harawa ya siyo mata ƙaiƙayi ya ba ta ruwa yana latsa cikinta yana ga so keke ta ƙiba kuma a yanka duk wannan ba, ba tausayi ba ne ba lada yake nema ba so yake ta yi kiba ya kai kasuwa ya ce ai ta yi mai ta yi maiko a zabbaha ta a yanka ta a siya a yi ragon suna ko a yi ranar sallah a yanka ta kenan kiban nan ake so ta yi a yanka to shi ma arne yana ci yana sha yana jin daɗi yana annashuwa to mako masa wuta ce ranar alkiyama da haka kada arne ya burge ka wata rana an ce ali zainul abidi ne ya fito sai yana cikin kaya masu kyau ya sha kwalliya sai suka gamu da wani shi kuma bai hude ne kuma gashi cikin datti da kazanta ga yunwa sai shi bai hudan ya ce ina da tambaya annabinku ya ce a duniya sujinul mu'mini wajen jannatul kafiri cewa duniya kurkukun mumini ce kuma aljannar kafiri to yanzu gashi kai kana jin daɗi ni kuma ina shan wahala to ya za a fassara wannan hadisin da annabinka ya faɗa sai ce ai gaskiya ya faɗa ni a cikin daɗin nan da kaga ina ji in aka kwatanta shi da daɗin zanje a lahira a kurkuku nake wannan daɗi ne daɗin da za ka yi bayan gida ka yi rihi kai kaza kai kwanci kai rashin lafiya kai me daɗi a haɗe da waɗannan abubuwa. kai kuma aka kwatanta inda za ka shiga wutar jahannama ai nan a aljanna kake duk talaucin nan da kake ganin aka kwatanta da wutar jahannama a cikin aljanna kake shi yasa ko da kafiri ya sha wahala bai mai da shi wato wani abu ba kuma ko da mumini ya ji daɗi bai fitar da shi daga cikin wato cewa a cikin kurkuku yake a duniya ba in aka kwatanta da abin da zai gamu da shi na ni'ima a aljanna shi kuma aka kwatanta da abin da zai gamu da shi na azaba a wuta duk wahalar da yake sha a duniya wato abu ne mai sauki shine Allah ta'ala ya ce mako masu wuta wa ka'ayyin min qaryatin da yawa alqaryu waɗanda suka gabata garuruwa da manyan ƙasashe hiya ashaddu quwwatan ita ce mafi tsananin ƙarfi ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin mulki da ƙarfin soja da ƙarfin wato a kafafen watsa labarai da ƙarfin faɗa da ƙarfin ji min ƙaryatika ta fi alƙarya kaɗin nan maka ƙarfi ba za a kwatanta su da mutanen maka ba allati akharajatka wacce ta kore ka ta fitar da kai daga cikin garin nan to Allah a nahum Allah ce mun halaka su da yawa wannan kamar jan kunne ake wa shawa, akwai alƙaryar da ta fi ku girma tafi ku ƙarfi tafi ku tattalin arziki tafi ku yawa tafi ku faɗa a ji amma da ta saba wa Allah Allah ya share ta daga doron ƙasa da haka kuma ku kiyayi kanku ku bi manzansa don ku rabauta fala nasira lahum Allah ya ce ba su da taimako ba su da mai taimako ba su da mai kariya ba su da mai agaji lokacin da Allah ya halaka su afaman kana ala bayyinatin min rabbihi yanzu wanda ya kasance a bisa bayani daga wajen Allah mahaliccinsa wane ne ya kasance a bisa bayani din nan malamai wasu ka ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama tunda Allah ta'ala ce na linnasu ma nuzila ilaihim wala allahum yatafakkarun dan kawa mutane bayanin abin da muka saukan musu da haka qur'ani bayani ne hudan linnasu wa bayyinatin minal huda da haka shine akan shirya yake inji malam abul aliya ko kuma annahul mu'min ana maganar mumini mumini akan bayani yake komai nasa a fili yake saboda Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musuluncin nan ta hanyoyi guda biyar ya bayyana bil qawli ya bayyana bil fi'li ya bayyana wa bil qawli wa bil fi'li ya bayyana bil isharati ya bayyana bil khatti hatta rubutu annabi yayi zane khatta rasulullah khattan wa khatta huwa hawlahu khututan wa qala hadha sabili wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin min shaytanun yad'u an-nasa ilayhi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaquna da ya tashi fassara musu wannan aya sai ya zane dogo guda ɗaya sai zo ya ƙananan zane a gefensa yace wannan dogon da babu karkata ba kwana shine layi na in ka bi har cikin aljanna waɗannan kuma ‘yan hanyoyin kowanne hanya akwai shaidan akai yana kiran mutane su rabu da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wasu malamai suka fassara afaman kana ala bayyinatin yanzu wanda ya kasance a bisa bayani min rabbihi daga wajen Allah sa aka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to menene bayanin shi ma bayanin an masa kauli guda biyu malaman suka ce bayani domin shi ne bayani din su malam abu zai ko kuma ana nufin ni da su, duka wannan bayani ne in ji malam ibnu sa'id to zai zamo kaman zugina lahu wanda aka kawata a gare shi su u amalihi mummunan aikinsa a kawata maka mumunan aiki yafi bala'i ma akan mumunan aikin kana mummuna kana kallon sa kyakkyawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana bujirar da fitina akan zuciya kamar yadda ake saka tabarma wato tsinke tsinke duk kalbar da ta sha duk zuciyar da ta sha fitina sai a dinga mata dubo baki baki baki har ta koma baki kirin wacce ta sha alheri kuma sai a dinga mata farin dubo har ta koma fari kal sai a wayi gari zuciya biyu ce kawai da bakar zuciya da farar zuciya to wannan bakar zuciyar sai a juya ta ta zamo kamar kofin da aka kife shi yake kallon ƙasa mutum bai san abu mai kyau bai san mummuna ba in ana wa'azi baya shiga yanzu idan ka juya kofi kansa na kallon ƙasa ruwa zai shiga ciki ba zai shiga ba saboda haka haka za a ta durawa yana zubewa ita durawa yana zubewa saboda zuciyar mutum ya zama kalbun bankus kalkuzu mujakkiya la ya'rifu maarufan wala yin yunkiru munkar ya zama kamar kifaffan kofi wanda alheri baya shiga sharri baya fita sannan bai san abu mai kyau ba daga mummuna to in aka kawata wa mutum mummunan aikinsa yana kallon sa kyakkyawa wato ba zai tuba ba kenan an halakar da shi kenan idan kana kyakkyawa kana kallon kyakkyawa ne ai akwai daɗi in kana mummuna kana ganin mummuna ne akwai hanyar tuba amma duk ranar da kake kallon mummuna a matsayin kyakkyawa kake kallon kyakkyawa a matsayin mummuna ai kaga ba za ka bar abin da kake gani kyakkyawa ka zo kai wannan mummuna ba saboda asalin sikelin ya sai mutum ya ta yin mummuna ya ɗauka kyakkyawa ne har kuma ya zo ya halaka ne Allah ta'ala yake gaya mana wannan domin mu kiyaye cewa akwai waɗanda aka yi musu haka Allah ya sa ba ma ciki wattaba'u ahawa ahum kuma suka bi soye-soyen zuciyarsu suna ganin kamar abu ne mai kyau matsalul jannatin lati wa idal muttaqun kwatankwacin aljanna wacce aka yi tanadinta ga masu tsoron Allah Allah sa muna cikin waɗanda aka musu tanadin aljanna nan wato tanadin aljanna ya tabbata ne ga masu tsoron Allah ita aljanna ana gane ta ne ta hanya biyu ko ana samun ta ta hanya biyu ko ana maka bushara da aljanna ta hanya biyu hanya ta farko a shahadatu bil aini hanya ta biyu a shahadatu bil wasf al shahadatu bil aini manzon Allah ya nuna kai ya ce wane kai dan aljanna ne akwai wanda ya rubuta littafi akan waɗannan waɗanda annabi ya nuna su yace yan aljanna ne suna nan sun fi dubu wanda annabi zai ce wa na dan aljanna ne akwai goma a dunkule al'ashantul bashiruna bil janna akwai matan annabi akwai ƴaƴan annabi akwai nana fatima tace sarauniya gidan aljanna akwai jikokin sasan da husaini akwai wata mata wata baka da ta zo tace ba ta da lafiya tana da ciwon wato farfadiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce roƙa miki Allah iyaye miki ciwon farfadiyan ko kuma roƙa miki shiga aljanna tace a a roƙa min aljanna annabi ya ce to Allah ya baki aljanna shi yasa Abdullahi dan Abbas yana karatu in tazo za ta wuce sai ce bai sanya ga 'yan aljanna ga wannan matar kamar mutumin nan da ya zo da sa a hannu a makale manzo Allah yace ce yanzu dan aljanna zai shigo sai gashi ya shigo da takalman sa gobe ma yace dan aljanna zai shigo sai gashi ya ƙara dawowa jibi ma yace dan aljanna zai shigo sai gashi ya ƙara dawowa sai wani sahabi yace to muna ina wannan aka masa bushara da aljanna sau uku ya kamata mu ma mai zuciya ya bi shi gida ya je ya ga me yake yi sai ga ashe ba wata ibada yake ta a zo a gani ba amma zuciyarsa ce ya wanke ta baya jin haushin kowa baya da mugunta ba shi da keta ba shi da sharri ba shi da hassada ba shi da nunkufurci zuciyarsa fes take yadda yake kallon ka a fuska haka yake kallon ka a zuciya yace da haka na samu aljanna yace to wannan fa yana da wahala zaka iya samun wanda ya haddace qur'ani ya haddace bukhari ya zama babban malami ma amma ya kasa wanke zuciyarsa ta zama fes ba hasada ba kita ba mugunta ba shari ba mugun nufi ga waninsa to Allah ka tsarkake zukatanmu ka maida da su kyawawa irin wancan fiha anharun a cikin wannan aljanna akwai wasu ƙoramai min ma'in akwai na ruwa ghairi asinin ruwan kuma ba ruwan zartsi ba wato ruwan ba na zartsi ba ne tataccen ruwa ne mai daɗi a baki wa anharun kuma akwai wasu ƙoramai min labanin shi kuma na madara lam ya taghayyar ta'amuhu wanda ɗanɗanansa bai canza ba da yiwa ce ai madara tana tsami aka ce to banda ta aljanna da yiwa ce ruwa yana da zartsi aka ce banda ruwan aljanna ba ruwan zartsi ba ne madara aljanna ba ta tsami ba ta lalacewa wa anharun akwai wasu ƙoramun kuma min khamrin su kuma na giya ne ta aka ce wai wai wai tun an sha giya za a yi tambele a aljanna aka ce a'a lazzatin lisharibina ita mai daɗi ce ga mai sha ba za ka ta dinga buga kanka kana marisa ba wa anharun akwai wasu ƙoraman kuma min asalin shi kuma na zuma ce musaffa tatacciyar zuma ba kashin kuda irin ta duniya ba tatacciyar zuma ce babu hakki a cikinta babu kuda a cikinta babu kuma ba ta tsami farar saƙa ce kyakkyawar gaske wala hum fiha min kulli samarati sai kuma Allah ya ce ƙari akan haka duk wani dangin ɗan itace akwai shi a cikin aljanna kulli samarat ba a ware ba wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ka tunano da wanda baka tunano ba wanda ka san ɗanɗanansa da wanda baka san ɗanɗanansa ba wa maghfiratun min rabbihim kuma ga wata gafara kuma ƙari duk bayan an shiga aljannan kuma a ce an dai ƙara gafarta wa mutum to wannan zai zamo kaman huwa khalidun finnari kamar wanda zai je wuta ya dawwama a ƙona shi a babbaka shi a ratattaka shi a fatattaka shi Hmm? a ƙone shi kurmus kuma bai mutu ba zai yi daidai da wannan wanda ya shiga aljanna wasu kuma an hamiman kuma a shayar da su ruwan zafi inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gassaqa jaza'an wifaqa ruwan zafi ne mai tsananin tafarfasa da kuma ruwan gyambo ruwan kurji ruwan ciwo ruwan surkani shi za a dinga shayar da su tafasasshe kuma ga ɗoyi ga wari ga zafi kuma mutum sai ya sha dole Allah ka tsare mu wasu an aka shayar da su ruwa hamiman mai tsananin zafi faƙaɓa am'a'ahum sai dinga tsintsinka uwar hanjinsu da an zira mutum ruwan a baki sai ya fatattaka uwar hanji ya fatattaka ciki ya ratattaka ciki ya tsatsaga ciki mutum ya kashin hanjinsa kuma a sake yin wani sabon hanjin a cikinsa kullama nazajat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali ya zukar azab Allah ya ce idan fatarsu ta ratattake ta ƙone sai mu musu sabuwar fata domin su dandana azaba a am'a'ahum zai tsintsinka uwar hanjinsu ana tunatar da jama'a cewa batun neman taimako da aka yi jiya a yan hisba za su zagaya domin su karbi abin da mutane suka zo da shi na taimako don gudanar da aikin gidan marayu wanda ake kan yi yanzu muna fatan Allah ba da ikon taimakawa shine mala yace ai sifatuha ana nufin siffa aljanna wal muttaquna inda mufassirina allazina yattaquna shirka wanda suke gudun shirka sune muttaqun mun ce ko mai Allah ta'ala zai faɗa sai ya nuna na masu takawa yafi girma ko na masu takawa yafi dacewa shi kansa alkur'ani sai Allah ya ce hudan lil muttaqina qur'anin nan shiriya ne amma ga masu tsoron Allah in awliya'uhu illa al muttaqun Allah ya ce waliyansa ma su ne masu tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma suna jin tsoron Allah وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وإدت للمتقين Allah ce ku yi gaggawa zuwa ga aljanna wanda faɗinta ya fi sama da ƙasa an yi tanadinta ne ga masu tsoron Allah ko da aikin ma kai Allah ce ba zai karɓa ba sai daga mai tsoron Allah inna ma ya taƙabbalullahu Allahu minal almuttaqina ko da tufafi ma Allah ya ce ya fi son tufafin tsoron Allah wa libasu taqwa zalika khairun rigar tsoron Allah wanda ita tafi alheri wasiyar da Allah yawa na farko da na ƙarshe wal qad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabbansa wannan yace ittaqillaha haythu ma kunta in zaka tafiya ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guziri na tsoron Allah kuma yace ittaqillaha haythu ma kunta kuma yana cewa attaqwa hahuna attaqwa hahuna da taqwa din ita ce addini an tambayi sayyidina Abubakar wai menene taqwa ice ka taɓa bin hanya mai ƙaya idau kuma ka babu takalmi kuma da duhu ice lalle na taɓa bi ice to ya kai ice ai taka tsantsan dinga yi idan na ɗaga ƙafata sai na ji ina zan ɗora ta sai na ji gurin ya dace sai ɗora ta in na ɗaga kafa ta biyu ma ina taka tsantsan kan kora ta akan ƙaya ta tsire min ƙafa. sai na shafa a hankali a hankali na ji ƙafa ta bata taɓa ƙaya ba sai in ajiye ta yace to haka zaka zama a duniya shine ta kawa khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuƙa. kun mithla mashin fauƙa arzi shauki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa ka bar zunubai manya manya ka bar zunubai ƙanana wannan shi ne tsoron Allah ka zama kamar mai tafiya akan hanya akwai ƙaya akan hanyar don haka yana taka tsantsan da abin da zai taka kada ka dinga wulaƙanta zunubai ƙanana domin ƙananan ne suke taruwa su zama manya kuma kullum ka daina ganin ƙanƙantar laifinka ka dinga ganin girman wanda kake sabawa in kana ganin girman wanda kake sabawa zaka ga zunubi ma ba wani ƙarami da babba duk da Allah ya raba su amma ka kalli girman Allah zaka ga ya kamata mutum ya nisanci saban Allah ya koma ga Allah ya bi tafarkin Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi aiki da addinin Allah ya tsaya a hanyar Allah ya mutu a hanyar Allah ya masa hisabin Allah ya shiga aljannar Allah a tsare shi daga wutar Allah Allah ya sa mu zama nasa nan za mu tsaya su, bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la hawla wa la illa billah あ dai yana nan a mahaukacin ko in yana mahaukaci wace ibada za ka ce yayi in kuma ya warke yanzu dai ya ci gaba in ka ce ya rama ta baya kuma ya sake haukata kansa fa saboda haka ai aukan da yana nan a hauka tunda ba lada ya samu ba lokacin da ya haukace to ka bar shi a mahaukacinsa yanzu ya warke ya ci gaba da ibadar da ya samu lokacinta amma yanzu mutumin da ya haukata kansa ya shekara goma baya sallah sai kuma Allah ya dawo cikin hayyacinsa kuma kace ya rama sallar shekara goma kuma ya ada'i ya yi kaza'i kai yanzu ada'in ma ake so ya samu ka imanin bai yi karfin da zai hada wani ada'i da kaza'i ba kan ma ka hada musu abin da ba zai yi ba da haka mutukar yana nan a mahaukaci da ya rufi a anhu qalam mahaukacin nan ba a ware an ce da wanda ya haukata kansa da wanda aka haukata shi da wanda kaddara ta zo da. in dai mahaukaci mahaukaci ne kawai don haka an ɗauke masa alkalami sai ya warke in ya warke kuma ya ci gaba da ibadar da ya samu lokacinta wannan kuma Allah shi ya san me zai masa hadisi ya tabbata cewa babu wata musifa da za ta shafi musulmi sai Allah kankare masa zunubinsa da ita ko da kaya ya taka hatta shaukatan shakuha har kaya in ya taka Allah zai gangare masa zunubinsa kuma ya zo a hadisi cewa man Allah bihi khairan yusuf wanda Allah yake nufin sa da alheri sai ta ganin dan ciwon kai dan ciwon ciki dan amai dan gudawa dan tuntube dan asara yan abubuwa kadan kadan waɗannan masifu guda biyar da Allah ya gaya mana zai jarabce mu da su har wani malami ma ya yi littafi a kansu wala nabulu kun bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtadun haka musibar da take shafan mu na rashin lafiya na ciwon kai na musifu na fitintunu na asara kuɗi asara kaza duka waɗannan Allah ya ba mutum tabbata Allah zai ba shi lada akai a to ma ce a dama kiristoci suke aka koya wace ka yi manuni bikin haihuwarka kai da za ka yi kokari ka shiga aljanna ka gani ai wannan abin da ake mutu ya zo yanka kek yayi waye yayi waye waye duk al'ada ce ta yahudu da nasara ai ba wani bikin haihuwarka kawai ka kai kokari ma ka san kai waye a wajen Allah kana cikin inna akramakum a atqakum ko kana cikin fajirai saboda haka abinda mutum zai kokari ba haihuwarka da ranar haihuwarka shine muhimmi ba me kai wa addinin Allah me kai da dukiyarka me kai da iliminka me kai da rayuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an ilmihi fi ma amila bi wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma abla wa an umrihi fi ma afnahu kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ka tsaya ka wa kanka hisabi ka zauna ka ce yau shekara ta 50 a duniya to me nawa Allah mai kyau a shekara 50 din nan menai mummuna in rage menai kyakkyawa in kara ya fi ka zo ana yanka maka kek ana cewa ka shekara hamsin kai kuma wataƙila hamsin ɗin ma asara ce a kanka saboda haka wannan ba ba tsari ne na musulunci ba abinda musulunci yake so ka san wace hanya kake samun kuɗi wace hanya kake kashewa ilimin da Allah ya baka na zamani ne ko na addini ko biyu ya haɗa maka me kai da shi wajen taimakon al'ummanka da addininka da ci gabanka da ci gaban ka da al'umma kishi kake da shi a dukiyarka wa ka taɓa taimakawa wani wa ka taimaka ya je karatun addini ko na zamani ina ka taba yin rijiya ko masallaci ko makaranta ina ka taɓa yin asibiti ko kai laburare wai kai ma dukiyar ma mai amfanin ta a gurinka wannan shi ya kamata ka kawa kanka faɗa maka zo kana bikin iska kana koyi da yahudu da nasara wannan ba shi da wani dalili a cikin addinin musulunci to hoto dai duk hoto ne hoton da malamai suka ba da uzuri baya wuce id card wanda ake sawa a jikin id card ɗinka na makaranta ko passport da kake amfani da shi irinsa ne malamai suka ba da uzuri amma duk ragowar hotuna ko kasi dvd in ka cire dvd sai ka yaga hoton wannan hoton ba shi da wani amfani duk kawai talla ne kawai watakila ka ga abin a jiki ka siya amma in ka siya ka zare shikenan sai ka kone hoton wannan almuhimmu karatun da ya shiga ɗakin ka shi ake so ba hoton ne muhimmi ba to sai addu'o'i ga mutane wata mata ta aiko da dubu goma sha hudu ita kadai amma yan dama da yan hagu an haɗa ma wata kila ina da suka aiko dubu biyu jiya ne ku ne ku ne kuka aiko dubu biyu to ya ce za su turo ragowar to ga wata mata ita kadai ta da kikirji ta aiko dubu dubu na gugar dubu har dubu goma sha hudu kuma ta ce fi sabilillah a ji aikin musulunci da su kun ga mata da son kuɗi kuka ga mata ta fito da wannan ai wannan tana da imani gaskiya ga wasu rorin alkur'ani kwafi a talatin da biyu wanda ya ce a yi addu'a ƙiba ta yi masa yawa yana rogo Allah ya rage masa ita to gaskiya ka ɗau matakin ragewa da kanka da yanzu za a ce za ka ɗauka kafin azumin nan ya wuce kullum ka dinga karaɗe gwamban nan ka kewaya ta ka kewayo ka kewaya ka kewayo sai ka yi gumi ka zo ka wanka da za ka dinga haka safe da yamma za ka rage ka hau tudun nan naku mai tsawon nan ka gangara ka sake hauwa ka gangara ka dinga yi so bakwai kullum da asuba za ka ɗan ragu saboda haka amma duk da haka za mu roƙi Allah ya rage ma ɗin wannan ya ce ga ƙur'anai guda uku a yi wa iyayensa addu'a Allah ya gafarta musu wani ya ce ga ɗari biyar shi kuma yace yana neman admission ne a university Allah ya bashi sa'a wanda yace ga sadakar naira 100 ayi addu'a Allah ya sa mijinta okay mijinta take bi kuɗi tace wai ga naira 100 ta yi addu'a Allah ya sa mijinta ya biya ta kuto ke ki yafe masa mana tunda dai har mijinki ne kin yadda mijinki ne kuma yadda kina su bin sa kuɗi kuma kuɗin na wata kila ke kika cinye su ma ki yafe masa mana ai anan za mu miki addu'a ki ce ina bi na miji kuɗi ina bin miji na kuɗi na yafe masa sai mu ce to Allah ya miki albarka amma ki ce mai addu'a sai an takura mijinki ya fito da kuɗi baiwa Allah ga naira ɗari daga wata ‘yar uwa a yi iyayenta addu'a Allah ya ba su lafiya ba su da lafiya sannan ga wani bawan Allah ya aiko shadda guda shida guda bakwai ana ƙwaya yadi bakwai ko turmi bakwai kawai bakwai aka sa wake yadi biyar biyar sau bakwai ya aiko ya ce ɓangaren da marayu da sababbin shiga musulunci a ba su don amfaninsu wannan ta ce tana roƙon yi wa mijinta addu'a Allah ya yi masa talaucinsa talauci yake damun mijinta kuma to Allah yi masa iyaye wa dukkan musulmi ga ɗari biyar daga wasu 'yan waye musu addu'a za su buɗe shago su fara kasuwanci suke son a roƙa musu addu'a ya sa su fara a kan sa'a to Allah ya tabbatar da alheri kamar yadda aka ji gobe akwai A abubuwa guda biyu kenan ko akwai lacca da za a yi a nan general hospital da yamma a kan gudunmawar ma'aikatan lafiya a addinin musulunci Wacce gudunmawa likita da nasu da waye za su bayar a bangaren addinin musulunci ita za a yi da yamma sannan da safe menene da safe ba wani abu ko to kenan to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah kuma ya sa mu dace mu gama da duniya lafiya mun ce wannan ziyara da muka kai ta musamman zuwa gidan marayu wanda aka buga ta a jikin wannan CD muna so kowa ya samu kwafi ya kokari ya kai ma wanda yake ga zai ga abin da aka ciki da aikin da aka yi mun zazzagaya inda da matsaloli da nasarori da abubuwan da yake a yanzu da abubuwan da yake ƙasa duk an yi bayanin su a cikin wannan CD wanda mutum ya duba zai gani insha Allah ta'ala gashi nan a wajen masu Firdausi Video Production su ne suka buga ziyarar gidan marayu wanda muka kai jiya Allah tabbatar da alheri to to gobe akwai zuwa gidan mai martaba sarki za a yi karfe 11 na safe abinda aka ce ba irin waccan tafiya ba wasu wancan da zamu je sai suka zo mana da wata irin kansu ba hula muna so kowa ya sa kayansa masu kyau in aka ce za a gurare irin waɗannan shiga ake yi mai kyau bisa bila amma mutum ya zo yana ta rigima da fada sun hana shi shiga saboda shigarsa da gani ya yi wani irin butubuti da shi ya yi wani datti da shi ya yi wani dauɗa ya yi wani ruwan wasu irin mutane ma da ba san daga ina suka zo ba bisa bila ya zaka mana rakiya mu mun yi shiga ta mutunci ga yi shiga ta wata iri daban saboda haka kowa ya shigarsa mai kyau shine ya kamata اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na natubu ilayk